وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم الخميس شاشدة رمضان hijira ta 1447 ya dace da biyar ga watan uku shekara ta 2026 muna suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta 20 insha Allah daga nan har zuwa ƙarshen suratu muhammad karatun yana dauke da bayani game da kin yardan Allah kuma kin yardan Allah shine sababi na wahalar da take aukuwa nan duniya haka ma wahala ta lahira kin yardan Allah subhanahu wataala shi yake jawo wahala ta duniya kuma shi yake jawo wahala ta lahira wanda duka misalai Allah yake ba ya kawo misali na farko ya ce wa ya kulu ladina amanu laula فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم الله madaukake ya ce wa ya kulun wannan magana ce ake game da masu imani ba kafirai ba magana ce akan muminai ya kulun ladina amanu laula nuzilat surah waɗanda suka yi imani suna cewa ina ma sura ta sauko ina ma a samu wata sabuwar sura wannan fa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wato musulmai suna Allah Allah a saukar da wata sabuwar sura saboda idan aka saukar da sabuwar sura za a samu ilimi sabon ilimi to don haka yasa mutane na sha'awar su ji wata sura ta sauko to shine Allah ya ce fa'iza unzila sura idan Allah ya saukar da wata sabuwar sura ɗin ba ma matsalar ita ce muhkama ta zo da bayani shi yasa aka kira ta almuhkama ta zo da bayani na farillai da dokoki wa zukira ha alqitalu to sai da kuma suran ya zama a cikin ta an yi maganan yaki dama fa musulman suna Allah Allah ya Allah ya saukar da sura to yanzu da Allah ya saukar da sura to sai zama ita wannan sura akwai maganar yaƙi a cikinta ra'aita alladhina fi qulubihim maradun zaka ga wadanda a cikin zukatansu akwai ciwo mai wani ciwo ke na ciwon shakka domin duk mutumin da kaga yana kokonto game da al'amarin addini babu shakka zuciyarsa akwai munafinci shi ne Allah ya ce idan aka saukar da sura ya zama ita wannan suran akwai maganar yaƙi to zaka ga waɗanda cikin zukatansu akwai cuta na ilaika suna kallonka nazaral maghshi alaihim min al mauti kallon wanda wanda aka kada shi ta dalilin mutuwa fasara guda kenan mutumin da ya faɗi saboda mutuwa ta zo kasan idan mutum zai mutu to eh, ana yana rasa yana rasa kuzari to sai zama da mutuwa ta zo mutum sai ya fadi kaga ba abin da zai iya kenan to fasara ta biyu fa kamar mutumin da mutuwa ta zo za a cire ransa yaya sa za ka ga sa ya kafu yana kallon sama kur in ka dubi idanun mutumin da ransa ya zo fita za ka gane wannan yana cikin wata damuwa akwai wani abu da ya gani wanda shi kada ya san tsananin wannan al'amari to shine Allah ya bada misali da mutumin da ake maganar yaƙi musulmi ne amma da zaran ana maganar yaki sai hankalinsa ya tashi baya so wannan fa zamanin manzon Allah kenan kuma wallahi ba ma zamanin annabi ba har yanzu haka din ne yanzu nan muna sha'awar a ce an karanta mata sura wanda take dauke da labari mutajin ta jin daɗi irin suratu yusuf eh, amma da ka fara maganan jihadi ta ce wannan dan ta'adda ne wannan dan ta'adda ne ko musulmi ne baya son maganan jihadi sam baya so idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan ya zama a majalisin manzon Allah za a saukar da sura amma ake samun mutumin da yake shakka mutumin da baya so bare yanzu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna ganin amfanin jihadin a ƙasa bare yanzu shine sai Allah ya ce fa'aula lahum to nan ma fasarori daban-daban zaka ga malamai sun yi kuma kowace fasara tana dacewa idan aka ce fa'aula lahum Allah ya ce gone gare su wato sun shiga uku kamar wannan kalma ce ta bahaushe duk mutumin da za a yi maganar yaƙi bai so Allah ya ce wannan ya shiga uku in ka lura akwai uh, wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da ita wannan kalma aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula kaga anan gurin ai kalmar aula tana ma'anar halaka ne ka halaka sannan ka halaka to shine abin da ya faɗa Allah ya faɗa anan don mutumin da za a yi maganar yaƙi ya ji ransa bai so ba Allah ya ce ya tafi kuma wallahi gaskiya ne duk mutumin da za a yi magana game da jihadi ya ji baya so babu shakka wannan zuciyarsa akwai na ƙasar imani wannan tabbas shi yasa Allah madaukake ya faɗa ra'aital lazina fi qulubihim maradun farkon aya ana maganan yaqulul lazina amanu amma can maganar sai ta koma ga munafikai allazina fi qulubihim shakkun wanda ya zama a zuciyarsa akwai shakka da an karanta maganar jihadi sai jiransa bai so Allah ka tare mana imani me Allah ya ce a gaba ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza fa idza dhaba azama فإذا عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الله سبحانه وتعالى يتي طاعة وقول معروف haka ita ma wannan aya akwai fasara daban-daban da malamai suke amma fasarar da tafirin jaye ita ce da malamai suke cewa wannan Allah ne yake ba da labari labarin halin mutanen kafin Allah ya saukar da surar da ya zama ana magana jihadi yaya halinsu yake a da a da suna cewa ta'atun za mu bi Allah don ai suna Allah Allah Allah ya saukar da sura Allah kawo mata wata sabuwar sura mu samu eh, ƙarfafan imani to a lokacin sun yadda za su yi ma Allah biyayya wa ƙaunin ma'arufin suna magana sananniya magana ta mai biyayya magana ta mutumin da ya yarda amma yanzu da Allah ya saukar da surar sai gashi al'amarin su ya canza so kaga al'amarin ya nuna raunin daga zukatan su ne eh, don haka kamar a tafsirin al-Imam Tabari duk zaka ga fassarori da malamai suka yi akai dan al-Imam Tabari yakan kawo fahimta daban-daban akan aya annahum idza qila lahum idan aka ce inna allaha muftaridun alaykumul jihada Allah ya wajabta muku yaƙi za su ce sam'un wata'a mun ji mun bi ta amma ba a bayyana yadda za a yi jihadin ba shi yasa ita wannan ayar ta ga abinda Allah ya ce fa'iza unzilat suratun muhukama muhukama da can annabi yana gaya musu za a yi jihadi wannan tun annabi yana makka kenan sallallahu alaihi wasallam musulmai suna Allah Allah a tafi jihadi manzon Allah shi yake kwanta da hankalinsu ku daina kai hakuri komai lokaci ne da suna tabbatar ma Allah in dai aka ce an shar'anta jihadi to ba shakka za su yi to da aka dawo Madina da Allah ya saukar da jihadi domin a Madina aka samu munafikai ba a Makka ba to daga lokacin kuma wannan kalmar da suka wada ya zama ta canza shine sai Allah ya ce fa idza azama al-amru idan al'amarin Allah ya ƙullu don idan aka ce azamal al’amuru ana nufin jaddal amru istaddal amuru. wato abinda Allah yake cewa kai da baka son jihadi idan dalilin da ya sa Allah ya shar'anta jihadi in dalilin ya samu lokacin za ka gane kuranka ai ba banza ba Allah ya shar'anta mana jihadi da kaga an ce a yi jihadi ba wai haka kawai don a hori musulmai ba ne jihadi wata hanya ce da Allah yake kare jinin musulmi dukiyar musulmi mutuncin musulmi addinin musulmi wato jihadi shi ne hanyar da Allah ya tsara na ba da kariya ga musulmai to ba za su gane ba sai hikimar hakan ta bayyana shi sa Allah yake fa'iza zama al'amuru idan al'amari ya ƙullu wato dalilin da ya sa Allah ya shar'anta jihadi sai gashi ya bayyana sai Allah ya ce falau sadakullaha da sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa suka yi alkawari min qablin nuzuli sura lakana khairan lahum da yafi mutu alkhairi kuma ba shakka gaskiya ne ko a yanzu muna gani domin shi jihadi yanda ka san za ka je makaranta ka koyi farillan alwala farillan sallah azumi jihadi ma bai kamata a bashi a baya ba saboda zaka ce a yanzu babu jihadi ina al'amarin jihadi bai kaucewa bai karewa har tashin kiyama don haka zaka ga mutum ɗaya da makami ya koro ga gayyan musulmai kai ka ɗauka garke ne na dabbobi mutum ɗaya saboda gaba ɗayan su babu wanda yake da ilimin jihadi babu wanda ya san menene jihadi don haka tsoro suke gani suke bayan mutuwa babu wata rayuwa don haka ana cikin tashin hankali amma wallahi da ana karanta da mutane jihadi babu shakka da mutuncinmu da dukiyarmu da addininmu wallahi ba zai taɓu ba sau da aka yi sa bai kamata mu bar al'amarin jihadi ba me sa muke wahala a yanzu saboda mun bar yardan Allah Allah ya samu gani abu ne da Allah ya yarda da shi waye shar'anta jihadi Allah ne shi ya shar'anta jihadi Allah da ya ce ayi sallah ayi azumi ayi hajji shi ya ce ga jihadi shi jihadin nan ba wata ka ka fada wa mutane da fada wannan ba shine jihadi ba shi yasa ga kafirai suka yi amfani da wannan dama har ma musulmai da yawa sun tsani jihadi saboda fahimtar jihadi yadda kafirai suke sanar da mu shi shine yake mu ba asali ma'anar jihadi wanda manzon Allah ya taho da shi ba Allah ya samu gane kuma wannan duka abin da ke kawo shi rashin karantarwa ne don haka wallahi ya kamata mu dawo da wannan ilimi mu rika karantar da mutane abin da ya sa Allah ya shar'anta jihadi don haka yasa Allah yake cewa idan ba mu yi ba idza azama da falau na kana khairan lahu idan al'amari ya auku to da fa sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa da ya hunsu alkhairi kaga kenan da ka yadda da maganar Allah to da ka tsira amma da mu yadda ba sai wahala take zuwa gare mu wahala bayan wahala kaga wannan misali ne wanda Allah yake nuna mana na kin yarda kin yarda da hukuncinsa mu ƙiyar dan Allah abinda Allah ya yarda da shi mu ba ma so tunda ba ma Allah ya san abinda mu ba mu sani ba shi yasa wahala za ta same mu a duniya kafin lahira Allah ya kare mu wannan misali guda ne wanda suratu Muhammad take dauke da shi kuma la shakka ya dace da wannan sura saboda galibi waɗanda ke bata manzon Allah ai suna alakanta shi ne da jihadi musamman turawa a ce ai Muhammadu ya kawo sharri ma duniya to sai Allah ya dauki wannan amsa ya sa a suratu Muhammad saboda duk wanda yake ganin annabi Muhammad ya zo da sharri to ga bayanin Allah alheri ne jihadi ba sharri bane don haka yasa Allah ya faɗi wannan to sai ga misali na biyu ta inda kin dan Allah yake zama wahala ga dan adam me Allah ya ce فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هكذا أولئك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah madaukake ce fa hal asaitum wannan kalmar ma'ananta la'allakum la'allakum in tawallaitum ba mamaki in kuka juya baya kuka daina jihadi saboda kuna ganin zaman lafiya kenan me zai faru an tufsidu fil ard za ku koma barna a doron ƙasa saboda dama jihadi ke hana wannan idan ana jihadi akwai hizba akwai sa doka akwai sa lura da dokokin Allah idan ba a yi fa me zai faru barna ce saboda ka in kun juya baya babu yakin babu jihadi me zai faru an tufsidu fil ardi za ku dawo barna a doron ƙasa kuma ba za ku daina yakin ba wancan yakin shine mai lada za ku yi yaƙi a tsakaninku mara lada wanne ne yaƙi mara lada tukattu arhamakum za ku yayyanke zumunci wannan na fada da wancan wancan na fada da wannan akwai akwai riwayar da ta zo in ka dubi tafsirin nan an ce fahal asaitum in wullitum shin kuna tsammani wanda ya zo ta kira a sayiduna albina abi talib ya ce in wallaitu kuma wulatan ja'ira maimakon eh, fa hal saitun in tawallaitu sai aka ce in wallaitu ah, in wullitum idan aka shugabantar da ku shugabancin da zai sa mene tufsidu fil ardi zama barna ake a doron ƙasa da zalunci so kaga wannan ya gwada cewa ta tsarin shugabanci ta wannan hanyar ne mutane za su bar jihadi in sun bar jihadi za su koma kuma haɗa ne na ƙabilanci. fada na ƙiyayya mara ma'ana da farko sai ali yana da wannan kira yana karanta wannan aya a haka kamar yadda al-imam eh, yake cewa ya tullu alaihi ali ibn abi talibin fa hal asaitum in tuwallitum kuna yace Allah yace idan aka ba ku idan aka shugabantar da ku shi shine eh, idan eh, tuwallitum idan aka shugabantar da ku idan aka shugabantar da ku gawa shine wulatan ja'ira a ba ku miyagun shugabanni sun zama waɗanda suke zama jagororinku to anan kharajtum ma'ahum za ku rika fita tare da waɗannan miyagun shugabanni kuna faɗa faɗan da za ku yi ba na addinin Allah ba kaga kenan dan ki zuwa jihadi baka tsira ba yakin da sai kai jihadi yaki ne wanda za a yi shi a samu lada idan ka yi jihadi ba za ka yi fada na kabilanci ko fada na kungiyanci ko ka samu ana fada ne wato na bambancin ƙasa da sauransu wanda ba dalilin shi fada na addini shi ne wanda ake samun lada a kai amma don kun ƙi yin fada na addinin ba za ku tsira ba sai kun yi wancan fada ta wannan zamanin sahabbai kenan har ma wani yana cewa ai Allah ya saukar da wannan aya ne saboda banu umayya da banu hashim domin bayan khulafa'ur rashidun waɗanda suka yi shugabanci banu umayya kuma in ka lura yaƙe-yaƙen sai aka koma maimakon duk da cewar ana jihadi a lokacin amma faɗan kabilanci faɗa na ƙiyayya tsakanin gida da gida sai ya shigo haka har ji aka kai ga bayyanar banu hashim to sai zama akan haka Allah yake to a wancan zamanin kenan bare kuma yanzu yanzu idan ka ɗauka tun da misali ba aiki da shari'ar musulunci siyasa ce to siyasar da ta zo ina ce dalilin haka aka samu 'yan banga saboda haka za ka ga an ba mu waɗannan makamai su je su kashe waɗancan shi ne abin da Allah ya faɗa idan ma kun ƙibin tsari na to sai kun bi tsarin da kuma ba ku da lada a kai sannan ku kai ga yanke zumunci saboda adawar da take tsakaninku to sai Allah ya ce kuma zumunci yana da girma ula'ika allazina la'anahumullah waɗanda suka yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka Allah ka tsare ku fa sai Allah ya kurmantar da su wa a'ma absarahum ya makantar da ganinsu saboda babu shakka zumunci abu ne mai albarka duk duniya kowa ya sani ba wai sai addini ya karantar da kai ba zumunci abu ne muhimmi to amma idan har ka ga mutum yana iya faɗa da danginsa kasan babu shakka wannan shedan ya kurmantar da shi ya makantar da shi saboda ba shakka wanda ake son ka sada zumuncinsa sai aka waye gari shi ne kake ƙoƙarin kashewa kaga mutum ya ɓata Allah ya kare mu to kuma wannan ayar ita ce dalili da take nuna cewa sada zumunci wajibi ne don haka yasa duk abin da zai kawo rabuwar zumunci ba a ɗaukansa ƙaramin al'amari al'imamun nawawi a littattafansa daban-daban ya yi magana game da zumunci misali sharhu sahihi muslim a juzi na goma sha shida shafin tamanin da bakwai ya kawo bayanin maganar alƙadu iyad ya ce la khilafa anna silatar rahimi wajibatun fil jumla babu wani sabanin fahimta tsakanin malamai a tarihin musulunci a dunkule sada zumunci dole ne babu wani malami da ke cewa sada zumunci wato ba dole ba ne dole ne ya ce wa masu yatun kabira yanke zumunci zunubi ne mai girman gaske Wala ahadith fil ta shaɗu lihaza. bayan ayoyin Alƙur'ani misali ita wannan ayar tunda zahiri Allah ya ce ya tsine ma wanda ya yanke zumunci ula'ika allazina la'anahumullah Allah ka da mu waɗannan mutane ne da Allah ya la'ance su to in ka dawo ta hadisan manzon Allah ma haka zaka gani babu sauƙi game da al'amarin zumunci misali hadisin Huzaifa bin Yaman Huzaifa bin Yaman da shi da Abu Huraira. waɗannan sahabbai biyu sun ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim babu adna ahli jannati manzilatan fiha hadisin 195 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da siradi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tursalul amanatu war za a turo amana za a turo zumunci Fataƙumani amana da zumunci za su tsaya jambatayya sirati gefen siradi yaminan wa shimalan wannan yana daman siradi wannan yana hagun siradi sannan a ce mu wuce ta wannan gada sannan a ce mu wuce ta wannan gada amana tana damar ka. zumunci yana hagunka ana jiran ɗayansu ya ba da shaidar taci to ba za ka ƙetara ba ta ga wannan ya isa dalili da zai sa mutum ya ji tsoro al'amarin amana al'amarin zumunci yana da girma a wurin Allah don mutumin da ya ci amana ba zai ƙetara siraji ba kowaye shi kuma duk wanda ya tozarta zumunci shi ma ba zai wuce gadon siraji ba kaga hadisin ya inganta daga manzon Allah za su ba da shaida ga duk masu wucewa idan ka samu shaida ka da zumunci to wuce aljanna Allah ka samu samu wannan shaida idan ka samu shaida baka ci amana ba nan ne inda rigima take don koda ka da zumunci wallahi tsara amana musamman a wannan zamani sai wanda Allah yake fike shi Allah ka samu tsira sai ka kuma amanan ba wai an ayyana guda ɗaya ba kowace amana sai an tabbata baka tozarta ta kafin nan zaka ketare sarhadi to don haka yasa malamai sun tabbatar zumunci wajibi ne saboda misali ta gefen alkur'ani wannan aya da Allah ke cewa ulaiikal la'ana la'anahumullah masu yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu ai ko dan wannan aya zaka gane cewa zumunci na da haɗari. in ka dawo ta gefen hadisi manzon Allah fa ka ajiye duk wani hadisi da ya yi magana a kan sada zumunci ka ɗauki wannan guda ɗaya kurum ya isa ya nuna maka cewa sada zumunci ba wai suna ba ne eh, dole ne da kasancewar Allah zai tsaye da zumunci da amana dama da hagu na gefen siradi mutane su wuce ta gadon siradi kafin su shiga aljanna kuma ƙa'ida ce babu wanda zai shiga aljanna su ya bi ta gadon siradi sai dai kawai wani wucewarsa yadda ka san walƙiya an gama Allah ka samu ne nan da nan ya wuce wani kuma yana ɗaukar lokaci da wahala kafin ya ƙetara wani kuma ba zai wuce ba musamman dai munafikai don haka yasa sada zumunci dole ne wajibi ne mu farga sai al-imamu nawu ya ce walakin nasila darajatun amma abin da ya kamata mu gane zumunci yana da matakai ba mataki ɗaya ba ne ba abu ha arfa umin ba wani uh, wani mataki na zumunci ya fi wani adana ha mafi ƙanƙanta shi ne tarkun muhajara ya tabbata cewa ba ka gaba da mutum wannan shi ne mafi ƙanƙantan abinda za a ce kasa da zumuncinsa ka yadda a samu shaidar almuhajara cewa to idan har baka gaba da mutum ko da a ce kuna daɗewa ba ku haɗu ba shi na limamu nauyi ya ce wannan baya nuna kana cikin masu yanke zumunci saboda me ya ce saboda ikhtilaful qadari wal haja saboda akwai saɓani da malamai suka samu eh, eh, ikhtilafin ƙudura game da iyawar sada zumuncin yanda wani yake da dama wani ba shi da irin wannan dama wani ba shi sana'arsa ba ta da ba yi da wato matsala ba yi da matsalar lokaci wani kuma lokaci abu ne mai wuya mai tsada gare shi so kaga kenan ba zai yi wuya zamanto eh, damar da mutane suke da ita iri ɗaya bace ba ya ce famin hawa jibin don haka akwai mutumin da sada zumuncin ya zama dole ya rika yinsa wa min ha mustahabin akwai wanda sada zumuncin ka da shi ba dole ba ne mustahabi ne kaga kenan hatta ta wajen matakan zumuncin akwai matakin zumuncin da ya zama dole a sadar akwai matakin zumuncin da ya zama mustahabi ne walau wasala ba'd sila wa lam yasil gayataha la yusamma qati'an idan dai har kana kokarin sadarwa ko da ba ka tsanantawa ba za a kira ka mai yanke zumunci ba walau qassara amma yaqdiru alihi wa yanbaghi lahu an alahu idan kuma kana da sarari kana da damar ka sada zumuncin amma ya zama baka yi ce to da kakan yi lokaci lokaci kasancewar kana da zarafi don kana yi lokaci lokaci ba zai sa a kira ka misa da zumunci ba wato kana na a matsayin mai yanke zumunci domin kana da damar da za ka sadar da ita akai akai amma duk da haka sai mutum ya ƙi Ya yace waqtalafu fi haddin rahim allazi tajibu silatuha sai aka ce to waye wanda za a ce sada zumuncin ka da shi ya zama dole saboda ƴan uwa suna da yawa wani malami ce to idan aka ce kowa ma dan uwanka ne eh, to ai zumuncin kowa za a hada to ai kowa ma dan uwanka ne saboda in ka lura annabi adam ai baban mu ne to idan aka ce ai duk wani dangi sai ka sadar da zumuncinsa to kenan gaba ɗaya 'yan adam zumunci ɗaya haɗa mu to alhali kuma an san wannan ba zai yiwu ba ashe kenan akwai zumuncin da yake zama dole akwai zumunci wanda yake zama dole mutum ya sadar da shi faƙila sai aka ce to wanne ne zumunci na dole kullu rahimin maharamin idan aka ce akwai haramcin aure tsakaninka da wani inda a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace ne law kana ahaduhuma dhakaran wal akhar unsa inda a ce kai namiji ne wancan mace ne inda za a dubi shari'a za a ga cewar aure yana haramta tsakaninku to wannan zumuncin ku dole kaga misalin sa shine wa da kani ai kaga wa da kani inda a ce ɗayan su mace ne babu aure tsakanin su mutum ba zai auri kanwarsa ko yarsa ba to haka nan kuma tsakanin mutum da mahaifinsa kaga kenan ya zama zumuncin dole ne to wannan shine abin da ma'auni wanda malamai suka bayar malamai kashi na farko don ba duka bane nan ya nuna laukana ahduhuma zakaran wal akhar unsa harumat munakahatuhuma fa ala hadha don haka matakin nan da malamai suka dauka kaga kenan ƴaƴan babbanni ba sa cikin dangi dan ka dan baka da zumuncin sau baka da laifi a wurin Allah saboda me saboda kana iya auren ma kana iya auren yarsa kana iya auren matarsa dan baffanka wannan ba laifi bane tunda aure na shiga tsakaninku kaga kenan zumuncin ku bai zama dole ba zumuncin nan mustahabi ne wato babu laifi a sadar hakanan kuma auladul akhwat ƴaƴan kawunnai kamar misali kawunka ya haifi da wannan ma zumuncin ba shi da ƙarfi kamar a ce zumuncin da ke tsakanin kai da ka haɗa mutum ka haɗa uba da mutum ko uwa in ma uba da uwa ko kuma uba kaɗai ko uwa kaɗai wanda dukkansu dai yana nuna cewa akwai maharamiya a tsakani jawazu zalika fi banatil amal wal akhawat amma dan an sada zumuncin dan an sada zumuncin ƴaƴan babbanni ƴaƴan kawunnai wannan shi aka fi so amma ba wai lalle ya zama dole ba to amma akwai malaman da suke ganin sada zumuncin dangi gaba ɗaya dole ne ba wai sai waɗanda ya zama ka haɗa uba ko uwa da su ba dukka wani dangi sada zumuncinsa dole ne matuƙar asalinku guda ne kuma suna kafa hujja da hadisin abu huraira wannan hujjan ba shakka tana da tana da inganci dalili kuwa saboda hadisin abu huraira wanda lokacin da Allah ya saukar da aya ta 214 suratu shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai gargadi ga danginka mafi kusanci kaji inda Allah ya ce al aqrabina danginka mafi kusanci kama Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai Annabi ya miki a garin Makka kiran farko da yayi ya bani ka'ab ibn lu'ayyin ya ku ‘ya'yan ka'ab bin lu'ayyin ina kiranku to idan an shaka ce waye ka'ab bin lu'ayyin ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abinda Allah ya faɗa mar anzir ashiratakal aqrabin kai gargadi ga danginka mafi kusanci sai manzon Allah ya kira danginsa mafi kusanci amma waɗanda ya fara kira ɗin su ne zuriyar ka'ab bin lu'ayyin Eh, shi ne kakan annabi na bakwai kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai misali inda za ka fara girgawa muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib kaka na ɗaya kenan bin hashim kaka na biyu bin abdimanaf kaka na uku bin kusayin kaka na hudu bin kilabin kaka na biyar bin murra kaka na shida bin ka'abin kaka na bakwai wanda shi ne ibnu lo'ayyin to yanzu ka duba kakanni bakwai ka kirga kaka na bakwai manzon Allah sai ya fara da su wanda kakansa na bakwai ya hada tsakaninsu da su annabi ya fara sai ya ce ya ku yaran ka'ab bin lu'ayyin ka'ab bin lu'ay shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai manzon Allah ya ce an kizo anfusakum minan nar ku tseratar da rayukanku daga wuta sai annabi ya sauko ƙasa ya bani abdimanafi ya ku zuriyar abdumanaf kaga annabi ya tsallake kakanni hudu gaba ɗaya sai dawo kakansa na uku abdumanaf saboda abdumanaf shine mahaifin hashimu hashimu eh, shine kaka na biyu ga manzon Allah hashimu shine mahaifin abdulmuttalib wanda shine kakansa na farko kaga da annabi ya kirga kakansa na bakwai ya ku zuriyar kakana na bakwai sai annabi ya tsallake sai ya dawo kakansa na uku wato yana gwada duk waɗanda ke tsakani ina kiran sai ya kira wancan da ke da nisa shine ka'ab bin lu'ayyin sannan sai ya ce ya bani abdumanaf an an anfusakum minan nar ya ku yaran abdumanaf ku tseratar da rayukanku daga wuta daga nan annabi yake saukowa ɗaya bayan ɗaya tunda ya ce abdulmanaf sai ya dawo hashimu sai ya dawo hashimu ya bani hashim an ƙizo an sasa minan nar daga hashimu fa sai ya dawo ƙasa ya bani abdulmuttalib an ƙizo an sasa minan nar bayan ya kira zuriyar abdulmuttalib gaba ɗaya to sai annabi ya tsallaka baffanni gaba ɗaya sai ya dawo ƙasa ya dawo zuriyarsa shi kansa sai manzo Allah ya ce ya Fatima binta Muhammadin ya ke Fatima yar Muhammad an kizi nafsaki minan nari ki tsere da ranki daga wuta fa inni la amliku laki min Allah shay'an saboda ban mallaki komai gare ki a lahira ba babu abinda zaki zo a lahira ki ce in baki in iya baki wannan na Allah ne ba na iya komi a lahira annabi yana gaya ma wannan matukar Allah bai bashi damar ceto ba to sai annabi ya ce gaira sai dai don buku bi ni ba ba laifi ba ne An na lakum rahiman kuna da zumunci da ni sa bibila ha manzon Allah ya ce zan jika wannan zumuncin da duk abin da ake jika zumunci da shi kaga annabi ya tara su sai ya ce musu ina kiran ku zuwa ga addini na idan kun bi addinin nan kun tsira amma in kun ki ba zan tilasta ku ba sai dai kuma duk da haka ba zan bar zumuncin nan da ke tsakanina da ku ba zan jika wannan zumunci da duk abin da ake jika zumunci da shi shi sa annabi ya ce sa abulluha bibilaha larabawa suna kafa misali da wannan kamar yadda ibn al-asir yake fada a littafin an-nihayat fi garib al-hadis yace larabawa suna kamanta sada zumunci da jiƙawa yanke zumunci da busarwa saboda idan abu ya jiƙe ba zai lalace ba amma idan ya bushe in ka lankwasa sai ya kare shi yasa suke bada misalin yanke zumunci wato kamar busarwa ne busar da zumunci to sai annabi yake cewa zan yi kokarin in jika zumuncin wato tunda annabi zai jika zumuncin kaga wannan zumuncin kenan ba zai lalace ta inda zai yanke gaba ɗayansa ba ko da ya lankwashe ba zai kare ba tunda bai bushe ba wannan ya nuna mai in ka lura tunda annabi ya kira zuriyar ka'ab bin lu'ayyin kakansa na bakwai har zuwa kakansa na ɗaya mai annabi ya faɗa ya ce ina kiran ku zuwa ga musulunci amma dan ba ku bi ni ba wannan ba laifi ba ne sai dai ni ba zan yanke zumunci ba kaga annabi ya kawo kalmar zumunci ashe ya gwada maka daga kakanka na ɗaya zuwa na bakwai duk wanda jini ya shiga tsakaninku wanda mutumin zumunci tsakaninka da shi yana nan don abinda manzon Allah ya faɗa kenan kaga ya gwada cewa ba wai sai waɗanda kuka haɗa uba kuka haɗa uwa kaɗai ba asalin wannan hadisin yana sayar bukhari babu kulun nisa wal walad fil aqarib Eh, wanda aliman bukari yana magana akan suwaye dangi suwaye dangi sai kawo hadisin hadisin yana sahihu muslim to kaga kenan akwai malaman da suke ganin zumunci matukar ka iya gane akwai dangantaka tsakaninka da mutum ta wannan zumunci wajibi ne ka sadar saboda wancan hadisi na manzon Allah saboda wancan hadisi kuma akwai wani ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abarral barri inna abarral birri an yasilar rahimu rajulu ahala wuddi abihi mafi darajar zumunci shine ka sadar da abokan hulɗa na babanka masoyan babanka ka sada zumuncinsu wato duk wanda babanka yake mu'amala da shi ya zama baka katse wannan soyayya tsakaninka da shi ba saboda babanka ya rasu to annabi ya ce wannan in ana maganan zumunci to wannan daraja ta zumunci ta fi kowace eh, kima ba da an yi walil abu annabi ya ce bayan baban naka ya rasu hadisin yana sahihu muslim kaga kenan ashe ba ma dangantakan jini ba idan akwai hulɗa tsakanin mutum da mutum wannan ana kiran shi zumunci don haka yasa idan mutum aka yi rasuwa sai wani yake maka ta'aziyya alhali kai ba dan uwan mamacin bane kai abokinsa ne sai ce wani ina maka ta'aziyya Allah ya ji kan wani ba shakka yayi daidai me dalili saboda zumunci annabi ya kira annabi ya kira masoya da cewa zumunci na tsakanin su don haka idan mutum ya sadar da zumunci abokan hulɗan babansa yana samun lada a wurin Allah ko da yake kaga babu maharamiya babu maharamiya amma duk da haka annabi yake cewa abarral inna barral birri mafi kirkin halin kirki mafi kirkin halin kirki shine mutum ya sadar da zumuncin abokan soyayyar babansa wanda duk babanka yake son shi to bayan babanka ya rasu karka daina hulla da wannan ka rika girmama shi babu shakka kayi abin da yake mafi girma a halayen kirki ko da ke babu zumunci a tsakaninku al'imamu shaukani a littafin nailul autar ya kawo bayani wanda ke nuna mafi ingancin fahimta wanda za ka gani a tafsirin al'imamun kurtubi, za ka gani ta bayanin al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha shida shafin ɗari da goma sha uku hakanan a littafin giza'ul albab al'imamun safari ne yana juzi na farko shafin 354 duk da waɗannan bayanai babu shakka akwai darajar zumuncin da ya zama dole akwai darajar zumuncin da bai zama dole ba dalili kuwa akwai hadisin al-miktam bin ba'd kare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani a dalilin haka malamai suka gane manzon Allah yace inna allaha yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwayenku summa kun bi ummahatikum yana muku wasiya ku kyautata ma iya uwayenku summa yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma kaga sai da annabi ya faɗa sau uku a kyautata ma uwa a na hudun sai annabi ya ce summa yusikum ah, bi abaikum Allah yana muku wasiya da ubanninku sai annabi ce summal aqrab fal aqrab sai wanda yafi kusa da kai sai kuma wanda yafi kowa kusa da wannan kaga da haka wato wanda yafi kusa da kai zumuncin sa yafi karfi sai wanda yafi kusa da wancan da haka mutum yana kokarin sada zumunci wato na waɗanda suka zama mafi kusanci gare su wato kaga annabi da kansa ya fassara mana manzon Allah sai ya nuna mana ashe matakin farko darajar uwa a sada zumunci tana sama da darajar uba wanda ya kai sau uku wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah yana wannan riwaya ce ta al-Imam al-Hakim hadisin kuma yazo ta riwayar Abu Rimsa wanda manzon Allah yake cewa ummaka um, eh, ummuka ummuka abaka eh, ummaka ummaka abaka thumma ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka kaga annabi ya jera matakan sai annabi ce mahaifiyarka wannan kalma ta mahaifiya ita ce matakin farko babu ko shakka don an ce mahaifiya karka dauka kuma ƴan uwanta ma haka ita kadai ne ta gefen iyaye maza nan ne zumuncin ka yake amma ta wajen biyayya ga wani mutum a duniya to mahaifiyarka ita ce matakin farko sai annabi ya ce sai babanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma uktaka yar uwarka kaga sai da annabi yace yar uwarka thumma wa akhaka da dan uwanka summa <clears throat> adnaka adnaka sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa idan aka ce yar uwarka da dan uwanka ana nufin shaqiqi kaga hatta yan uwanka idan akwai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya zumuncinsa ya fi ƙarfi akan wanda kuke uba ɗaya uwa daban-daban akan wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban kaga kenan daraja ta shaƙiƙi ta ɗara darajan li'abi ko li'ummi babu shakka haka ne saboda aka yi sa a gado ake rinjayar da <clears throat> shaƙiƙi akan li'abi ko ko akan baffanni da 'ya'yansu idan ya zama mutum ya rasu ya bar 'yan uwa to 'yan uwan nan ya zama akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci akwai wanda suke uba ɗaya kaɗai ubansu ɗaya da mamaci to duk malaman sunna sun ce masu gadon shi shakikai ne gaba ɗaya malaman sunna sun ce wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi shi ne wanda zai gaje shi don haka ko da yana da ɗan uwa wannan ɗan uwan sun haɗa uwa ne kaɗai ba uba ba ko ko uba ne kaɗai ba uwa ba darajar ba ta kai na shakiki ba dalilin waɗannan hadisai ya sa malaman suna suka ce don haka ba shakka zumunci yana da matakai wani mataki ne za a ce idan mutum ya saba zai samu tsinuwar Allah Shi shine manzan Allah ya ba mu misali abinda ya shafi tsakaninka da uwa tsakaninka da mahaifi tsakaninka da ƙannanka da yayunka shaƙiƙai ƙai, li'ummi ko kuma li'abi. dukkansu wannan shi ne matakin farko idan aka samu na ƙasa a wannan gefe babu shakka mutum zai samu tsinuwar Allah saboda kana da ɗan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uwa da uba ɗaya ya zama ba kwa shiri don yana faruwa ka samu ba sa ga maciji uwa da ƙani to waɗannan suna tare da tsinuwar Allah babu shakka saboda suna cikin daraja na farko na zumunci wanda ya shafi matsayin mahaifiya da mahaifi da ya da ƙanwa ko ƙani da wa wannan matakin shine matakin farko ah, da annabi yace summa adnaka fa adnaka kaga wannan mataki na biyu ne in larura ta sa zaka iya sadarwa falillahi alhamdu in babu halin sadarwa a wurin Allah ka yi laifi ba don haka dan mutum dan akwai wani mutumin da zai ce maka kaga wannan mutumin da kakansa da kakana ubansu daya amma wallahi bai da zumunci to ina zumunci tsakaninku dama ina zumuncin da ya zama dole sadar ba shakka kamar da manzon Allah ya faɗa sun ma'adina ka fa'adina ka inda aka ce akwai dangantaka tsakaninku ya kamata ka sadar da wannan zumunci amma wani mataki ne ya zama dole matakin da ya zama dole shine tsakanin uba da uwa da wa da kan wannan shine matakin farko ta nan ake gane mara zumunci amma dan ya ƙetare wannan ba za a ce wani bai da zumunci ba ba za a ce wani bashi da zumunci ba domin bai saba ma abin da ya zama dole a kansa ba sau in ka lura da hadisai da aka samu riwayoyi daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai ma bayanin da aka samu na al-harithul muhasibi al-harithul eh, muhasibi yana cewa al-ijma wannan akwai haduwar fahimtar malaman sunna akan wannan mataki na farko akan mataki na farko don haka koda tsakanin uwa da uba wanne ya fi mun mun samu amsa daga wajen manzon Allah al'ummu a uh, tafdilul ummi alal abi uwa ce take gaba da baba sa'an bai ce sun mal'akarabu fal'akarab sai wanda ya fi kusa sai wanda ya fi kusa to wanda kaga ya gwada mai mai annabi ke nufi da sai wanda ya fi kusa sai wanda ya fi kusa ala annal qarib al aqrab ahqqu bil birri wal infaqi min al qarib wal ab'ad idan kana da dubu ɗari kana da ‘yan uwa mutum uku wannan ɗan uwan uwanku ɗaya ubanku ɗaya wancan ɗan uwan ubanku ɗaya ne kawai saboda ka sai ka ɗauki dubu biyar ka ba wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ɗauki dubu goma ka ba ma wanda uwa ɗaya ta haɗa ku ko uba ka ɗaya haɗa ku baka kyauta ba dalili saboda baka bi umarnin manzon Allah ba abinda annabi ya nuna darajar waɗannan ta bambanta da darajar kowa saboda ka za ka bi su ne a matakai yadda suka zo eh, don haka sa ka ji ake cewa idan mutum yana da dukiya to shi yaya zai yi ta wajen kyautatawa ga babansa da maman shi shin zai fara gabatar da maman shi kamar ta fahimta da malik ba haka ya kamata ba ba wai za ka fifita uwa ne a kan uba ba saboda alkur'ani duka yana haɗa mana su a lokaci guda a kyautata musu a musu godiya alkur'ani bai ware su ba alkur'ani bai fifita uwa misali akan uba ba illa dai Allah ya ba da misalin wahalar da uwa ta sha amma ta gefen hadisin manzon Allah annabi ya nuna darajar uwa tana sama da darajar mahaifi to idan zaka da wani abu karka karka fifita zaka daidaita su ne za ka daidaita uwa da uba karka fifita idan ya zama babu makawa wannan abun ba za a iya raba shi ba mutum ɗaya ne zai samu to ya za ka yi sai aka ce to ai ga abin da manzon Allah ya faɗa sai ka ba uwa ka hana baban idan abun ba zai rabu ba amma in dai zai rabu to bai kamata ka fifita wani akan wani ba saboda alkur'ani yana daidaita su kuma saboda ɗawainiyar da suka yi maka babu wanda ya nuna bambanci a tsakaninsu wanda Ladasu yana wurin Allah amma kai za ka yi ƙoƙarin daidaita su saboda karka nuna musu cewa ka fi son wani a kan wani abinda alkur'ani ya nuna a daidaita amma in ya zama kana da wani abinda za ka yi karu misali kana so ka kai ɗayansu umura ko kana so ka kai ɗayansu aikin haji kuma kuɗin naka bai kai a kai mutum biyu ba mutum ɗaya ne idan kai ka taba zuwa don ba ta bane ka biya ma iyayenka alhali kai ba kama taba zuwa haji ba wannan shirme ne ba ta bane saboda kai kana nuna ma ci gyaran Allah yaya aka yi haka saboda ai Allah ya san ya san da kai ya talauta iyayenka bai ba su kuɗi ba sai ga shi kai yanzu sai ya baka kuma da kai da iyayen naka ya ce dukkan ku hajji dole ne a kanku sai ka ce a barin ba mu babana wato kamar kana nuna Allah ba kai daidai ba ai bai kamata ka fara bani kudin haji ba babana zaka wa Allah da ya baka ya hana babanka ya san halin da kuke ciki saboda haka kai zaka je haji ba iyayenka ba wannan shine cikakkiyar godiya ga Allah saboda Allah ya san da su kuma Allah matsaukaki ya faɗa liman sata ilahi sabila bai ba su hanyar ba kai ya bawa kaga kenan kai ne ya zama dole ka je to idan zaka kai ɗayan su fa zaka kai in kana da hali to gaba ɗayan su za a kai in babu hali uwa ce farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu karantarwa ta wannan hadisi amma kar mu manta cewa zumuncin gaba ɗaya ana buƙatar da shi saboda ka dan an ce wani dan baffanka ne wani dan kawunka ne ba za ka ce eh zumuncin nesa ne ba ka yi ƙoƙarin sadarwa gaba ɗaya dalili kuwa saboda wancan hadisin na manzon Allah ai kaji abin da annabi ya faɗa sai da ya kira kakansa na bakwai sannan sai manzon Allah ya ce in ma kun kibi na to dai ba zan yake zumunci ba zan yi ƙoƙarin jika wannan zumunci ashe kaga annabi yana nufin ka dage komai nisan dangantakar ka da mutum ka yi ƙoƙarin sada wannan zumunci duk da cewar akwai matakin zumunci da ya wani matakin ya kuna wani wannan ya zo ta bayanin Sheikh Abdulaziz bin Baz yana majmu'u fatawa wa maqalatihi yana mujallan tar shafin 414 yace alwajibu alayka abinda ke wajaba akanka silatul rahimi hasbat taqati kai kokarin sada zumunci gwargwadon iyawanka ta zumuncin nan yaya ake sadar da shi sai ya ce na ɗaya bi ziyara za ka yi ta ziyara don haka bahaushe yake cewa zumunci a ƙafa yake eh, ko a ce a ƙasa wato akwai buƙatar ka yi tafiya saboda sada wannan zumunci in ka yi haka matakin ya fi daraja shi ne ka tashi ta ka zo har gidan mutum ka gaida shi saboda akwai dangantakan jini tsakaninku sai ya ce in iza ta yassarat idan hakan ya sauwaka kenan idan bai sauwaka ba fa fabil mukalama da waya ma idan ka buga waya ya ce wa eh, eh, telefon alhatib yani yushra'u eh, zalika laka aidan baka iya zuwa ba sai ka buga waya sai kuka gaisa to tunda wannan shine abinda za zaka iya nan ma Allah zai rubuta kasa da zumunci waya ce kawai ka buga to idan kuma ya ce idan kanil ƙaribu faƙiran idan makusancin naka matalauci ne fa to akwai buƙatar zumuncin sai an haɗa da kuɗi da ka kai da kake da hali ba wai haka kawai ka zo gidan shi kai sallama ku gaisa ka yi ka ba akwai buƙatar kaɗan yi masa wani abu da ka in ka dubi al'adar bahaushe idan aka ce ya kawo ziyara za ka ga ya zo da tsaraba wannan tsaraba abu ne wanda zai faranta ran mutane ko da dai bai isar ba don haka yana da ma'ana yana da asali idan akwai abin da za ka iya yana da kyau ka yi ba wai ka ziyarar kaɗai ba in za ka ziyarci ɗan uwa ya kamata ka riƙe wani abu ko da wannan abin ba shi da kima idan kana da hali amma idan ba ka da hali fa shi yasa Abdulaziz bin Baz yake cewa yushra'u laka aidan silatul rahim bil mali abinda Allah ya shar'anta zaka sada zumunci da dukiya idan ba ka da halin dukiyar karka ce ba za ka yi zumuncin ba sai ka yi zumuncin gurgudan yanda ya sauwaka sai ba da hujja da ayoyin alkur'ani na ɗaya fattaqullaha mastatatu ya kara da ayar da Allah madaukake ke cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to idan Allah ya wajabta mana sada zumunci kaga ya wajabta mana gurgurdan abin da zamu iya ne kuma ya kawo hadisin manzon Allah muttafaqun alai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na muku umarni to ku zo ma wannan umarnin gwargwadon iyawanku kaga kenan mutum zai yi zumunci ne gurgurdan abin da Allah ya sauwake mishi idan ba ka da lokaci waya mata isar ba ma sai ka je da ka ba idan akwai halin tafiya wannan babu laifi shine matakin farko to zumunci yana da yana hatsari idan muka yi wasa da shi Allah ya samu iya kulawa to sai Allah ya ba misali na uku ayata ta 24 yace afala ya yatadabbarun afala tadabbaru alquran am ala qulubin qafaluha afala ya yatadabbarun alquran me ya hana su kula da alqurani to shi ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya ya so mu yi ya yarda da shi amma muna ki idan mun ki me zai faru am ala kulubin akfaluha dan wannan fassaran in ka dubi bayanin malamai da yawa kamar Muhammadu Aminu Shankiti a Tawa'ul Bayan yace am din nan ma'ana eh, munqati'a ce am munqati'a ce saboda ka tana daukan ma'anar bal idan ka ga mutum bai kulawa da alqur'ani Allah ya ce to babu makawa Allah ya kulla zuciyarsa wato da aka ce am ɗin nan bal ne wato don haka bal ala a aqfalu hali idan ka ga mutum bai kulawa da Alƙur'ani, to babu makawa an kulla zuciyarsa kaga karanta alqur'ani ta sa yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi akwai alkhairi tare da shi mai yawa idan mun ki me zai faru sai Allah ya kulla zukatanmu idan ka ki tadabburin alqur'ani to Allah zai kulla zuciyarka al-imam tabari ya faɗa yace am aqfala Allahu ala qulubin fala ya'qiluna ma anzalallahu fi kitabihi min al-mawa'id wal ibar in mun dauki am din a matsayin kalmar yanda tazo ba sa lura da alqur'ani yace ko kuwa dai ba su da hankali ne da za su iya fahimtar da za su iya daukan wa'azi da yake cikin alqur'ani don haka yasa lura kulawa da alkur'ani yana da muhimmanci kwarai ko da ba za ka karanta shi ba misali ka nemi ƙur'ani mai fassara kawai ka bude kana karanta fassara na'am malamai suna cewa lada ba ta samuwa sai ka karanta asalin larabci wanda ya karanta tarjama ba a cewa ya samu lada amma za ka iya samun lada ta gefen tadabburi domin Allah ya kwadaitar mana mun karanta a baya a suratu sa'ad aya ta 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wannan littafi mun saukar da shi gare ka littafi ne mai albarka me yasa muka saukar don su rika lura su rika kulawa kaga kenan liyadabbaru ayatihi su riƙa kulawa da ayoyin alkur'ani don haka mutum ya ɗauki tarjama mai ƙur'ani da aka fassara da Hausa ko da Turanci ko da wani yare mutum ya riƙa bi yana don ya fahimci mai alkur'ani ko ba ya yi ƙoƙari ya tabbatar da manufa ɗaya daga cikin manufofin saukar da alkur'ani domin Allah ya saukar da alkur'ani da akan manufofi da yawa kaga ai muna karanta alkur'ani mu yi sallah ana karanta alkur'ani a matsayin mai a matsayin ibada tilawar kanta to sannan kuma ana karanta alkur'ani don lura da bayanan Allah da yake cikin alkur'ani idan muka lura da bayanan Allah da suke cikin alkur'ani mai Allah yake waliyatazakkara ulul albabi masu hankali za su rika tunawa shi yasa Allah yake ba da labarai a cikin alkur'ani misalai a cikin alkur'ani saboda me mu ringa kwatantawa a rayuwar mu haka na kuma suratun nisa aya ta 82 afala yatadabbaruna alquran me yasa ba su kulawa da alqurani sai Allah ya ce walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera in da a ce alqurani ba daga wurin Allah ba ne, da kun samu saɓani mai yawa saboda haka duk sa'ilin da ka karanta alqurani wani malami yake cewa inda za ka karanta alkur'ani sau miliya kowane karatu inda za ka sa tadabburi ɗin kamar yadda Allah yake mana umarni a falaye tadabbaru na alkur'an kitabun an zannahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi a ya tadabbaru na alkur'an walau kana min indi la da a ce za mu sa alkur'ani a gaba mu karanta sau miliya a kowane lokaci sai mun samu fa'idar da ba mu same ta ba babu shakka shi sa Allah ya ce da an ga saɓani mai yawa kuma wallahi duk sa'in da za ka karanta alƙur'ani in ka sa lura sai ka ga wani ilimin da baka masan shi ba sai ka ga wani abin da sai ka ce ah ni kam ba alƙur'ani nan na sauke satin da ya wuce ba ya aka yi wannan gurin ban gane ba to kuma haka ne saboda ilimin ba na ɗan adam ba ne yana daga fa'idarsa fa'idar tadabburi baya ga cewar za ka samu ƙarin ilimi baya ga cewar za ka samu nutsuwa liyata zakkara ulul albabi to sannan kuma imaninka zai tabbata wanda mun yi magana a kai ibn ya yake cewa <clears throat> ya lura an ana matambaya kaifa ya hasulul yaqinu yaya mutum zai yi imaninsa ya kai darajar al yaya mutum zai yi imaninsa ya yi ƙarfi ya kai darajar yaƙini ta inda mutum ba zai taɓa zama munafiki ba sai ya ce to abubuwa guda uku za ka sa lura a kai na ɗaya ta dabburul ƙur'an duk wanda yake la'akari da alƙur'an yake kulawa da bayanin Allah da suke cikin alƙur'ani wannan mutumin imanin saƙaruwa yake yi wato duk sa'ilin da aka ɗauki alƙur'ani kana bin ma'anarsa in ma baka san larabci ba ka ɗauki fassarar da kake iya ganewa duk sa'ilin da kake tadabburi to imanin ka daɗa ƙaruwa yake na biyu tadabburul ayatul lati yuhdisuha Allahu fil anfusi lura da ayoyin Allah abubuwan da suke aukuwa a duniya abubuwan da suke aukuwa a duniya na halittar Allah ko da a sararin samaniya ya ce fil afaki allati tubayyinu annahu haqqun saboda in ka sa lura ga halittun Allah kurum za ka tabbatar da cewa lallai akwai Allah ka dubi yadda rana take ka dubi yadda wata yake ka dubi yadda Allah ya tsara duniya damuna ta zo rani ya zo yau a ce babu damunan mutuwa mutane za su yi da damunan nan Allah zai fitar da abincin mutane abincin dabbobi idan kana lura da ayoyin Allah imaninka karuwa yake sai ya ce na uku al'amalu bi mujibil ilmi duk sa'ilin da ka samu karatu ka yi aiki da karatun duk sa'ilin da ka ji wani karatu ka yi iya ƙoƙarin ka kajewa sai ka yi aiki da wannan to idan ka riƙi wannan imanin ka ƙaruwa zai yi ta yi abubuwa guda uku wannan amsar da ibn cemiya ya bayar ya ce kuma saboda haka kamar yadda ibn qayyim jauzi ya yi faɗa ibn qayyim ya kawo shi a littafin aljawabul kafi yana shafin 236 ce saboda muhimmancin tadabburin alqur'ani kana sahabatu idza ijtama'u idan sahabbai sun haɗu sai wannan ya ce da Allah tunatar da mu Allah musamman idan akwai abu Musa lashari sai ce ya aba Musa zakkirna rabbana ya kai abu Musa lashari ka tunatar da mu mahalicinmu musamman sai na Umar saboda annabi ya taba gaya ma abu musa lashari yana da murya mai daɗi irin ta annabi dawud alaihissalam saboda kai sa sai na umar daga lokacin ya lura da ya ga abu musa zai ce abu musa tunatar da mu allah saboda ka sai abu musa ya kama karatun alkur'ani sai wurin ya yi tsit sahabbai su yi shuru ana jin karatun kawai ashe tilawar wani ya karanta jama'a su yi shiru ana sauraro babu shakka sunnar manzon Allah ce wanda in ba mu manta ba hatta Abdullah bin Mas'ud annabi ya sa shi ya karanta suratul nisa'i shi yasa ibn al-qayyim ya yace fa yaqra'u wa hum yastami'una sahabi zai yi karatu sauran sahabai suna sauraro saboda wannan sauraron yana daɗa ƙarfafa imaninka a ranar da annabi ya sa Abdullahi bin Masud ya karanta masa alkur'ani Abdullahi bin Masud ya ɗauko suratun nisa'i yana yi yana yi kawai sai idanun manzon Allah kwalla na zubo manzon Allah sai hawaye na ta zubowa Abdullahi bin Masud shi bai sani ba kansa na ƙasa yana ta karatu sai da wani mar alama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata Abdullahi bin Masud me yasa manzon Allah yake kuka saboda sauraron tilawar alkur'ani yana raya zuciya eh, idan aka ce annabi ya yi kuka kaga ya gwada cewar tasirin abin da ya fahimta ne game da ayoyin ba wai jin karatun ba shi yasa ake cewa tadabburin yana da tasiri wanda yana samar da yana samar da ƙarfin imani a zuciya Allah ya samu iya sai Allah madaukaki ya ce إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم ودن سكي ردا wannan misali shine na hudu mutanen da suka yi ridda min ba'di ma bayyana lahumul huda a bayan shari'a ta bayyana gare su eh, kaga hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kufaru ahli makka kafaru bi muhammadin mutanen makka suka kafurce mu annabi muhammad ga shari'a ta zo sun ki karba kaga Allah ya zaba musu abu sun ki yarda kenan ko kaga sun ki su biyar dan Allah wannan misali na hudu ne mutum ne Allah ya maka kyauta amma ka kasa ganewa Allah ya ma kyauta ka kasa ganewa sau da yawa za ka ga Allah ya mana wata ni'ima ni'imar da ba mu nema ba amma sai mu kasa gane ta akwai yaron da Allah ya masa albarka ba uban yana son ya zama mai yayi karatu sai zama mai fahimtar addini sosai sai zama shi uban yana son ya yi karatu ne gefen boko shi kuma yaron sai Allah ya sa albarka yana son addini ai kowannen su ilimi ne kuma da uban sai yayi ma Allah godiya idan Allah ya sa danka yana son addininsa ai ba shakka kai babban kai kai ma Allah godiya kai babban rabo kai babban rabo a ce danka yana son addini saboda ka dan nan ranar kawai sai ya bar gemu yana zuwa sai uban ya ce wallahi ni da kai in baka aske gemun nan ba ba za kwana a gidan nan ba kaga Allah ya mar kyauta yana makora Allah ya mar kyauta ni'ima sai zama yana kora wanda kuma in ka dubi zamanin yanzu arna ma suna barin gemu saboda haka gemu ya zama fashion ba wai ma maganar sunna ba to idan mutum ya aje gemun ma da nufin fashion ya kamata ka kyale shi inda musulmi ne dalili kuwa saboda yana da asali abu ne wanda dama ana son musulmi ya aikata sha'awar addini ya sa ya yi to abinda Allah yake faɗa mana idan ya zaɓa maka abu ya ma kyauta sai ka ƙi karɓan wannan kyautar wa ya zolaye ka wa ya ruɗe ka shaɗan ne ne ya ruɗe ka in ban da shaɗan da za ka gane to abinda ya faru da mutanen maka kenan ya zama Allah ya musu babban kyauta ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama suka kiyarda suka kiyarda su karbi wannan kyauta ta manzon Allah sai Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya kawata musu wannan abin da su suke yi sai aka ce wa amla lahum me ma'anan wa amla lahum kuma Allah ya jinkirta musu wato Allah bai hallaka su ba wannan fassara guda kenan amla wato Allah ya jinkirta musu me yasa Allah ya jinkirta musu gashi mutum ya nuna baya son Allah amma kuma sai Allah ya jinkirta ba zai hallaka shi ba wannan jinkirin istidrajan ana kiran shi talala jinkiri ne istidraji ka dauka Allah bai sani ba idan aka wulakanta kyautar Allah Allah ya sani amma sai ya kyale ka kamar yadda ya faɗa ne a wata sura sanat tadrijuhum min haisu la ya'lamun sai yace mene wa umli lahum anan kuma fa yace wa amla lahum wato umli lahum ni na musu jinkiri da nan ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ya kawata musu shi kuma Allah sai ya kyale su domin kyala kafiri akan laifi shi yake sa kafiri ya ɗauka kamar babu Allah to shi kuma Allah in ya maka wannan kyaliyar istidiraji ne lokaci guda sai ya kama ka sai zamanto musiba ce ga mutum don haka idan aka ce amlalahum ana yana ɗaukan ma'anar Allah ya jinkirta musu kuma yana ɗaukan ma'anar ash-shaytanu sawwala lahum wash-shaytanu amlalahum shaytan ne ya zuga su suka yi haka don haka yasa in ka dubi fassarar zaka ga malamai kowace fassara akwai wanda sun dauke ta to sai mu je na gaba me Allah ya ce hukuncin su أنهم karihu والله يعلم أسرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله sai suna gaya ma waɗanda ba su son alƙur'ani don akwai wanda bai son alƙur'ani sanutai ukun fi ba amri za mu bi ku ta wani ɗan gefe inda musulunci ya ce kaza za mu ɗan bi ku mu ƙimuwa sai Allah ya ce wallahu ya alamu israrahum Allah ya san sarrinsu me ya ce a gaba Allah ya ce kaifa idza tawaffatuhum malaika yaya za su lokacin da mala'iku suka zo amsan rayukansu ya yadribuna na wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna dukan fuskokinsu da kuma bayansu wannan babu shakka haka ne eh, ibn al-qayyim jawziya ya faɗa yayi magana akan wannan a littafin miftahu darus sa'ada yana juzu na farko shafin 72 yace kaga kan banda wannan ayan akwai inda Allah yake nuna cewar idan mala'ika ya zo zai karbi ran mutumin banza ba wai karban rai kaɗai zai ba sai ya daki fuskan ya daki bayansa ba nan kaɗai ba akwai inda Allah ya ce walau tara iz na fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma eh, tujzauna azabal huni bima kuntum ta ala na ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tatastakbirun kaga wannan ya nuna lokacin mutuwa mala'ika yana faɗin magana tashin hankali ga mutumin banza idan mala'ika ya zo karɓar ran mutumin banza maganar mala'ikan ita ma azaba ce an fusaku. ku fito da rayukanku mala'ika zai faɗa ba ni ranka ka gani wato ba wai akan ka iya hanawa ne. ba ni ranka da kanka yau za ka sha azaban da baka taba tsammani ba waɗannan kalmomi mala'iku suna faɗa kafin ma fa a karɓi rai ɗin. kafin a karɓi ran mutumin banza nan kenan in ka dawo suratul anfali aya ta hamsin Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafarun mala'ikatu da dai kana gani lokacin da Allah yake karban lokacin da mala'iku suke karban rayukan kafirai yatawaffal ladina kafarun mala'ikatu me Allah ya ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna dukan fuskokin suna dukan bayansu suna cewa mai zuƙu zabar hari ku ɗanɗana azabar gobara sai ce fahazihil izaƙa fil zafi? ko da ka ji mala'ika na faɗa za ka ɗanɗana azabar gobara karka ɗaukawai mala'ika yana faɗa sai an tashi a lahira ne ibn al-qaim jauzu ya ce mala'ika yana gaya maka daɗinka ya ƙare daga yau rayuwar da za ka shiga tabar zahu za ka ɗanɗana azabar gobara kaga ke nawa na azaba ta gobara ba ta lahira ba ce shi ake fara samunta ibn al-qayyim yace awwaluha hinal wafati da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu kafiri da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu mutumin banza Allah kare maganar mala'ika da zai karbi rai ɗin babu daɗi alkawarin mala'ikan babu daɗi sannan aikin mala'ikan fa yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku na duka haka suke fisgan ran Ya ce kuma waɗanda abubuwa kilahuma waƙon fi waqtil wafati dukkansu suna aukuwa ga ɗan adam a lokacin karɓar rai idan Allah ya zo karɓar rai mutumin banza haka yake faruwa da ku to a nan sai Allah ya ce zalika bi annahu muttaba'u ma asqata Allah قوم اتبعوا ما أسخط الله رضوانه فأحبط أعمالهم nan ma dai Allah ya tabbatar mana yace zalika bi annahum ittaba'u ma asqata sun bi abin da ya fusatar da Allah wa karihu sun ƙiyar dan Allah me ya faru fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata aikin kaga tun daga farko Eh, tun daga aya ta 20 Allah yake ba mu misalin ƙin bin yardansa wanda shi ke sa ƙarshen al'amari ya yi muni kuma akwai nasiha da muhammadu amin shakiti ya yi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi a tafsirin sa'aduwa ulbayan a mujallar na bakwai shafin 379 ya ce ilam ya kamata ka sani anna kulla muslimin kowane musulmi ya jibu alaihi fi hada zamani a wannan zamanin dole ne a kansa ta'ammul hadihil ayati wannan sura dole ne kowane musulmi ya ringa lura da su sai ce min surati muhammadin dabburi ha. abinda muhammadu al shankidi ya faɗa ya ce wannan sura suratu muhammad ya kamata kowane musulmi ya riƙa lura da abinda Allah ya faɗa a ciki saboda haɗurran gaba ɗaya mafi yawa suna kan musulmi ne mafi yawa suna kan musulmi ne walhazaru hazaru tamu mimma tadammanathu min al wa'id shadid sannan ya zama mu zama masu hattara bayanan da Allah ya a wannan sura saboda mi galibi idan Allah ya yi maganan ƙarshen magana sai Allah ya ce ahbata a'malakum Allah ya ɓata ayyukansu kuma abubuwan nan za ga Allah yana fara maganan akan cewa musulmai ne yanzu kamar misali ta nan abin da ya sa ma Muhammadu al-Amin Shankita ya faɗi wannan kenan ce ka duba aya ta 26 zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amri sai ce to wannan gurin zuwa inda Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum yace li anna kaseeran mimma yantasibuna lil muslimin dakhiluna bila shakkin galibin musulmai sun shiga karkashin wannan aya li amna ammatal kufari sai ba da misali ya ce yanzu duk kafiran duniya ya ce min yi na wa yin? kafiran gabas da kafiran yamma karihuna lima zalallahu ala rasulihi muhammadin da kafiran gabas da na yamma babu wanda yake son Alƙur'ani. babu wanda yake son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka tsara democracy sai zama duk muna ciki to abin da ke faruwa sharransu sai su ɗauko manufa sai su ba ma ‘yan majalisa muna son a tabbatar da wannan manufa kuma manufar ƙarara warware maganar Allah ne a cikin alkur'ani ko hadisun manzon Allah suna so a yi faɗa da hukuncin Allah sai Allah ya ce to ai ana samun musulmi da yake binsu zalika bi annahum qalu lil na karihu ma nazzala sai waɗannan ɓata gari suke gaya ma waɗancan kafirai waɗanda ba su ƙaunar alƙur'ani suka ce musu mene sanuti ukun fi ba'dil amri za mu bi ku ta ɗan wani sashi don mu ma ba ma son abubuwa da yawa na musuluncin nan inda ba mu gamsu da shi ba za mu hana za mu goyi bayan wallahi ka dubi tafsirin malamin nan ya ce wa huwa hazal ma يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فكل من, من قال لهؤلاء دون مسلمي wanda ya gaya ma kafirai zai bi kafirai ta faɗa da wata manufa na musulunci ko da ƙarama ce ya ce to babu shakka shi ma ya ƙi abin da Allah ya saukar kenan don abin da Allah ya faɗa sanutai ukun fi al amri sai ce fahuwa dakhilun fi hazal wa'idi musulmin da ya ce zai bi kafiri ya tabbatar da manufarsa to babu shakka ya shiga karkashin wannan aya idan Allah yana magana akan waɗanda mala'iku ke dukansu a lokacin fitar rai karka ɗauka kafirai ne ka daɗa karanta ayan da kyau zalika bi annahum qalu lillazina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'd al-amri wallahu ya'lamu israrahum Allah ya ce ya san sirrinsu ya san sirrinsu saboda haka Allah ya san maganganu da ke aukuwa tsakanin manyan kasashen duniya da manyan 'yan siyasa ta inda za su kawo musiba ga al'umma Allah ya san sirrinsu to amma da Allah ya tashi maganan mutuwar kowanne ka ji abin da Allah ya ce fa kaifa idza tawaffat humul mala'ika kaga Allah ya hada su gaba daya da kafirin da musulmin da ya bi kafirin saboda ya ɓata karantarwar manzon Allah Allah ya ce mala'ika in ya zo karɓar dukansa yake zalika dalili kuwa bi taba taba'u a suka Allah saboda sun bi abin da ya fusatar da Allah wa kari na ridwanahu sun ƙi bin yardan Allah fa a a'malahum sai Allah ya bata ayyukansu dama aikin kafiri batacce ne kaga ya gwada muka musulmin da ya bi kafiri akan fada da wata dokar Allah to da wannan musulmin da wannan kafirin dukkansu Allah ya bata ayyukansu Allah ka tsare mana ayyuka Allah ka sa ƙarshen mu yayi kyau وسام cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك